Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo musu na a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kan labaran iran ta ce babu wata tattaunawa ta kai tsaye tsakanin tsakaninta da amurka game da tattaunawar vienna majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da barazanar fari a somaliya babbar jam'iyyar adawa a gambia ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar a gaban kotu tun suka cikakkun labaran iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta musanta rahotannin da wasu kafofin yada labarai ke ambatowa na cewa ta yi wata tattaunawa ta kai tsaye da amurka game da batun tattaunawar vienna mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id zade ya ce furcin da mashawarcin amurka kan tsaro ya yi na cewa sun aikewa da iran sako kai tsaye babu kamshin gaskiya a ciki hasali ma babu wata tattaunawa da ta wakana a cikin watannin baya-bayan nan tsakanin iran da amurka kan batun tattaunawar biyan na kuma game da wasu wasiku a rubuce da waɗanda ma ba a rubuce ba enrique mora ne ya karbe su kuma aka mayar da amsa a gare su nan take mr hatib zadi ya karar cewa kamata yi kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar su mai da hankalinsu kan tattaunawar ta biyanna maimakon yin farfaganda a kafofin yada labarai musamman faɗin labarai marasa tushe bayanai daga habasha na cewa 'yan fafatakar awari na yankin tigray sun fice daga garuruwan amhara da kuma afar abin da ke nuna cewa sojojin gwamnatin habasha na samun galaba a yakin da ake yi na tsawon shekara guda a kasar rahotanni sun ce mayakan 'yan tigray da ke gwabza fada da dakarun gwamnatin habasha sun fara shanyewa da garuruwan da ke makwabtaka da yankin arewacin kasar da a baya suke karkashin ikonsu mai magana da yawon 'yan tawaye na tplf shi ma ya tabbatar da hakan mr harida ya ce suna fatan wannan mataki da suka ɗauka zai sa kasashen kitare su taimaka wajen shawo kan halin da ake ciki a yankin na tigray ba tare da fakewa da cewar mayakan na ci gaba da mamayar yankunan na amhara da na afar ba dama tun a baya daga cikin sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu da za su kai ga tattaunawa sun hada da barin waɗannan garuruwan ana fatan wannan mataki na 'yan tawayen ya kai ga hawa teburin sulhu da zai kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da raba wasu da matsugunansu a nata bangare amurka ta yi fatan matakin mayakan na yankin tigray zai buɗe kofar tattaunawa ta hanyar diplomasiya babbar jam'iyyar adawa ta gambia udp ta shigar da ƙara kotu tana mai kalubalantar sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 4 ga watan disamban nan don kafin bayyana sakamakon zaben ne dai jam'iyyar ta udp ta yi watsi da shi yayin ganawa da manema labarai lauyan babbar jam'iyyar ya ce sun buƙaci kotu da ta soke sakamakon zaben da shugaba adama barau ya lashe ita dai hukumar zaɓe a ƙasar gambia ta bayyana shugaba adama barau a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka yi a farkon watan disamban nan inda ya lashe kashi hamsin da uku na yawan ƙuri'un da aka kaɗa. yayin da usainu darboy ya zo na biyu da kashi 28 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada majalisar yankin duniya ta yi gargaɗi game da barazanar fari da kan iya shafar dubban mutane a somaliya akalla mutum ɗaya cikin hudu ne ke fuskantar barazanar yunwa a somaliya a sabili da fari da ƙasar ke fuskanta a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton gargaɗi da ta fitar wani dai na zuwa ne bayan karancin ruwan saman da aka fuskanta na kusan damuna hudu a jere a cewar rahoton matsalar za ta yi kamarin da za ta kai ga barin mutum miliyan biyar ga bukatar agajin gaggawa na abinci sama da shekaru talatin somaliya ba ta taba fuskantar irin wannan hali na fari ba a watan da ya gabata mahukuntan somaliya suka ayyana wannan matsala ta fari a matsayin abin damuwa da ke bukatar tallafin gaggawa an shiga kwanan biyu na atisayen da dakarun kare jun juharin musulunci na iran suka fara a ranar litinin ana atisayen ne a tekun farisa da mashigar hormuz da gabar ruwan hamusgan bushahar da kuma lardunan horzestan mataimakin babban jami'in gudanarwa na dakarun kare jun musulunci na iran kana mai magana da yawun atisayen brigadier janar abbas ya sanar da fara atisayen na tsawon kwanaki biyar atisayen ya hada da rundunonin sojin sama da na ƙasa da na ruwa da rarsararin samaniya da kuma dakarun sa kai na basij a wani mataki na dakile barazanar da ake gani daga makiya in ji birgidiya janar abbas to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. yanzu lokaci ne da za a zama domin a saurari sauran shirye-shiryen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da bita a kansu. da majin mahangar masana wasu lokuta da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan zaman da ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar kasashen musulmi ta oic suka gudanar a cikin wannan mako a birnin islamabad na kasar pakistan da kuma muhimman abubuwan da zaman taron ya mayar da hankali a kansa da kuma abubuwan da aka cimmawa a yayin zaman taron da dai ne abin da shirin namu na yau da Allah zai mai da hankali a kansa da fata masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ranar lahadi da ta gabata 19 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki aka buɗe zaman taro na ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobi a kungiyar kasashen musulmi ta oic a birnin islamabad fadar mulkin kasar pakistan taron da ya samu halartar tawagogi na dukkanin kasashe mambobi na wannan kungiya inda kuma aka tattauna mahimman batutuwa waɗanda suke da alaƙa da kasashen musamman ma dai abin da ya shafi kasar afghanistan da kuma halin da ake ciki da kuma sanin irin matakan da za a ɗauka wajen tallafawa al'ummar wannan ƙasa musamman ma dai tun bayan da kasar ta shiga cikin moni mawuyacin hali bayan ficewar sojojin amurka da kuma da dakarun nata daga kasar ta afghanistan a cikin 'yan watannin da suka gabata da kuma karɓar ragamar mulkin kasar da kungiyar taliban ta yi a yayin buɗe zaman taron firaministan kasar pakistan imran khan shine ya gabatar da jawabi na farko ga mahalarta taron inda ya bayyana cewa batutuwa da suke da alaƙa da kasashen musulmi abu ne wanda yake da matukar mahimmanci ya zama akwai haɗin gwiwa da kuma daidaito na fahimtar juna tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tunkarar irin waɗannan lamura da kuma sanin hanyoyin da za a bi wajen tunkarar sun ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke cewa al'ummar musulmi to a ƙwarya a halin yanzu shine rikice-rikice waɗanda ake haddasawa a cikin ƙasashen musulmin musamman ma dai a kasashen afghanistan da kuma palestino da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa da suke fama da yaƙe-yaƙe musamman ma dai kasashe irin su syria da yaman da kuma tashashen hankula da ake fuskanta a wasu daga cikin kasashen afirka wanda hakan ya hada da kasashen musulmi daga cikinsu wanda dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke cewa al'ummar musulmi to a ƙwarya wanda kuma a cewar firaministan ƙasar ta pakistan ya zama wajibi a kan dukkanin kasashen musulmi da su haɗa karfi da karfe waje guda domin tunkara irin waɗannan manyan ƙalubale da ke gabansu baya ga kuma firaministan na ƙasar pakistan ya yi bayani dangane da halin da ake ciki a ƙasar afghanistan da ya bayyana cewa ƙasar afghanistan a halin yanzu tana buƙatar taimako da tallafi na dukkanin ƙasashen musulmi domin tabbatar da cewa al'amura sun koma yadda suke a ƙasar ta yadda mutane za su iya rayuwa a cikin kwanciyar hankali su kuma samu sa'ida baya ga hukuma ya taɓo batun falastinu inda shi ma ya bayyana cewa batu ne wanda yake da matukar muhimmanci ga dukkanin al'ummar musulmi da kuma wajibcin ɗaukar mataki guda ɗaya a tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi wajen taimaka ma al'ummar falastinu kuma ministocin harkokin waje na kasashen musulmi mambobi a kungiyar ta oic sun gabatar da jawabai ɗaya bayan ɗaya da kowanensu ya bayyana mahangar ƙasarsa dangane da abubuwa waɗanda suke a matsayin ƙalubale ga ƙasashen musulmi da kuma batun da aka fi mayar da hankali a kansa a wannan zama na ƙasar afghanistan ministan harkokin wajen ƙasar ta pakistan ya gabatar da jawabinsa inda ya bayyana mahangar ƙasarsa dangane da abubuwan da suke da matukar muhimmanci da kuma irin matakan da ƙasarsa take ganin ya kamata a ɗauka wajen tunkarar matsalar ƙasar afghanistan kamar yadda sauran ministocin harkokin waje na ƙasashen musulmi da suka haɗa da ƙasashe irin su iran saudiya kuwait turkiya masar libya malaysia indonesia da dai sauransu da suka gabatar da nasu jawaban tare da bayyana mahangarsu da kuma shawarwar da suke dauke da su ga sauran takwarorinsu na kasashen musulmi akan abin da ya kamata su yi aiki na haɗin gwiwa tare da juna domin tunkarar matsalar da al'ummar ƙasar afghanistan suke ciki da kuma yadda za a warware waɗannan matsaloli baya ga haka kuma wasu daga cikin ministocin harkokin wajen kasashen da suka halarci wannan zaman taro musamman ma dai ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan ya dora alhakin abubuwa da dama da suke faruwa na matsaloli da suke faruwa a cikin kasashen musulmi da dama A kan kasashe waɗanda suke tsoma bakin su a cikin harkokin kasashen musulmin inda ya bayyana cewa aksarin matsalolin da suke faruwa a kasashen musulmi an haifar da waɗannan matsaloli ne daga wajen kasashen babbar manufar hakan kuwa ita ce rarraba kan al'ummar musulmi da kuma hana su zaman lafiya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa a da lokacin da musulmi suka dawo a cikin hayyacinsu suka kuma haɗa kansu suka yi aiki tare da kuma fuskantar ƙalubale da ke a gaban ƙasashensu da kuwa a wannan lokaci masu hankoron ganin cewa ƙasashen musulmi sun ci gaba da zama a baya ƙare su ta ƙare domin kuwa al'ummar musulmi al'umma ce mai ƙarfi wadda take da babban tasiri a dukkanin al'amura na duniya ta fuskacin harkoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu wanda kuma a cewarsa abin da yake a gaban musulmi a halin yanzu shine su dawo su fahimci juna su aje duk wasu matsaloli da bambance-bambance da ke tsakaninsu su yi aiki tare akan al'amari guda ɗaya da ya haɗa su shine kasantuwarsu al'umma guda ɗaya ta musulmi wadda take da manufa guda ɗaya ita ce aiwatar da abin da yake a cikin al'amuran addinin su da kuma tunkarar lamura na siyasar duniya a mahanga ta bai ɗaya wani abu wanda ya dauke hankula a wajen taron shine halartar ministan harkokin wajen gwamnatin taliban a wurin taron wanda shi ma ya yi kokarin ganawa da ministocin harkokin waje na kasashe daban-daban da suka halarci wannan zaman taro domin bayyana mahangarsu akan abubuwa da dama da suke ganin cewa ya kamata kasashen musulmi su aiki tare da su wajen taimaka ma al'ummar kasar ta afghanistan baya ga haka kuma taron ya zartar da wasu ƙudurori daga cikuwa har da hada wani kwamiti na musamman wanda zai ɗauki nauyin aiwatar da ayyuka na gaggawa domin tallafawa al'ummar ƙasar afghanistan ta fuskoki daban-daban musamman ma al'amura da suka shafi harkoki na rayuwa abinci da kuma sauran bukatar rayuwa ta yau da kullum inda kuma dukkanin kasashe da suka halarci wannan taro suka amince da hakan inda ake sa ran a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kasashe da aka ɗora wa alhakin jagorantar kwamitin za su fara gudanar da ayyukansu domin saninta inda za a fara domin tattara taimako da kasashen musulmi za su bayar ga al'ummar kasar ta afghanistan dukkanin togogi na kasashen musulmi da suka halarci zaman taron dai sun yi imanin cewa ya zama wajibi a kansu su yi aiki tare domin tunkarar abubuwan da suke a matsayin kalubale a gare su a mataki na ƙasa da ƙasa daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci ko a halin yanzu har da shawo kan matsaloli na al'ummomi daban-daban da hakan ya hada da ƙasar ta afghanistan da kuma palestinu da sauran batutuwa da suka shafi sauran ƙasashe da suke fama da matsaloli a tsakanin al'ummar musulmi. to jama'a masu haure lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a wata saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to yanzu kuma sai shirin murya masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare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 eh gaskiya ina ma gubernar kinmu godiya yadda ta baki lahiya aka yi 18 lahiya kuma da baƙin wanda suka zo kuma muna addu'a Allah ya kai su lahiya kowa ya koma cikin gidajen su lahiya bayan wannan zan yi lokaci zuwa ga yan jihar tamu jihar difa eh wannan kayakin da aka sa gyare-gyaren da aka gyara cikin difa gaba ɗayanta a yi hankali namu ne ka kowa je ya bata shi kuma muna kira ga mary ko in ce gubernar na difa ya hada mutane ya musu jan hankali da wuta ce da aka sa da aka gyaran da aka yi a kiyaye kuma mayar na difa muna kira shi ma ya sa jami'an shi su yawo saboda tsabta tana da komi tsabta tana da daɗi ka aji a zuzubar ruwa bisa hanya bisa kwaltakin da aka yi sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen laga nyamai nijar assalamu alaikum radiyoyi radio iran mai sauraron kuwa musu mai martaba maraɗi jamhuriyar nijar yawa a yau zan yi magana kan ina mai roƙon allah ya ƙara ba nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali ina mai roƙon allah ya ƙara ba ikon mu ƙarfi da jagorancin ƙasanmu ina godiya ga shugabanni ƙasashen mu wanda suke ɗawainiya da 'yan ƙasa ubangiji allah ya ba su ikon jagorancin ci gaba da al'umma da kula da al'umma bakin gwargwado yayin da suke iyawa yadda allah ya ba su ikon ubangiji allah ya tsare mu gaba ɗaya na gode daga naku mai martaba maradi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya a yau ina son ku bani dama ne domin in yi kira ga talakawan najeriya kamata ya a ce talaka ya san siyasa ya san ni a siyasa saboda idan kuka ga aka ce an tsere ɗan takara ku yi nesa nesa da shi ba wanda an ka suwa muku idan ba shi ne kuke ganin zai iya suwa muku kitse wata ba kamata ya ku allah dai da shi duba da irin yadda 'yan najeriya ke ɗanɗana ku da su a halin yanzu game da matsalar tsaro da tsadar rayuwa idan ko kun ka ce kun bi naira dubu ko ɗari biyar ko dubu goma to wallahi za mu koma shekaru a shekaru cikin matsala da fatar allah ubangiji ya bamu shugabanni na gari masu kyau sayan al'umma na gode ku tahi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government kebis ɗan najeriya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bon na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne gani da janyewar sojojin ƙasar Faransa daga Mali. Gaskiya wannan abin ko in ce Mali ta yi kuskure ko ba gaskiya ba. Duba da cewar eh sojojin Faransa a Mali akwai taɓarɓarewar tsaron da ta fita yanzu sannan kuma akwai manya-manyan garuruwa kamar irin su Kidal da tumbuktu duk a hannun 'yan ta'adda take amma sakamakon zawowa sojojin faransa suka amso wannan garuruwa sannan kuma kurar ta fara lafawa ko ba gaskiya ba in jafa kamar hiyar shekaru goma da suka wuce kafin zawo sojojin faransa kenan su suna ganin yanzu ɗauko sojojin rasha eh, na wagna din nan ni nake ganin hakan ba zai gyara su ba ko ba gaskiya tunda sojojin na rashin ba na gwamnatin rashin ba ne a kamar yan security da ko in yan haya ne matasa ne yan cikin gari ko in wanda dai Eh, yan zamna gari banza ne shi kamfanin ya ɗauka yake horar da su kawai su ne aka ɗauko haya su aka kawo somali duba da cewar kadima ka ga a yadda aka kai su a kasar afirka ta tsakiya ba abinda da suke aikata irin wani sojojin na kasar rasha na wagana face mace a kai sai ma da suke yi wa wato ainihin matan mutane ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger yau yar eh, tunatarwa ce zani ga shugabannin kasashen ecowas sai da yawo da kuma na sahel akan cewa tarihi yana nan a rubuce a lokacin baya tun akwai sauran jahiliya wani shugaba a ƙasar faransa ya taɓa cewa ƙasar faransa ba ta da wani amini ko wata aminiya duk abin da ake yi ita ƙasar faransa tana kare muradunta ne to sai ya kasance shugabanninmu na kasashen afirka sun manta da wannan abin suna hayin suna tsammanin cewa kasar faransa za ta iya musu wani abu tsakani ga allah ko kuwa wani abu wanda ita ba za ta ci riba komi ba kawai burin da shine ta taimaka musu to wannan kuskure ne shugabanninmu suke yi wannan magana da wani shugaba na faransa ya a shekarun baya har yanzu har yanzu bisa kan wannan turba ne duk wani shugaban kasa na faransa da ya zo yake bi duka wani abu da faransa za ta sa hannu idan har babu riba to ba za ta yi ba ba za ta yi wannan abun ba to ya kamata shugabannin mu dai su san turbar da za su bi a cikin alakarsu da ƙasar faransa ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyuwar Hausa. Barka da aiki da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar Niger. Zan yi tsokaci ne game da bayanin da shugaban kasa yi a kullum muna kira a gare shi akwai da yaushe ya rika kara jinjina wa sojojin kasar mu ya daina cewa ya daina cewa wai dole sai da sojojin kasashen waje za a yi amfani domin a kawo karshen matsalar tsaro a'a shi ma idan ya dage ya ba su kayan aiki ya aka horar da su insha Allah na kasar mu ma sun isa sun isa kwarai ma ba sai da sojojin kasashen waje ba amma na kasashen waje zai ka ba mu bukatar a kawo na kasar faransa domin ita ba da zuciya ɗaya ba take ba mu da zuciya biyu domin ba ta bada abu yau da tana ganin ita ce a sama mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar jamagaram kasar niger a tashi lafiya sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magarma a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga gwamnatin kasa ta ta jamhuriyar nijar game ga tallafi da suka ce sun janye na wanda in an je awon ciki na mata kyauta ko kuma in an zo aihuwa kyauta ko kuma magani da ake ma yara daga shi aihuwar su zuwa shekara biyar suka ce sun janye to ubangiji allah ba mu abin da zan mu bada dama komi a gurin allah muke lema ba a wurin gwamnati ba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abu to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rediyon boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda kuma shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau zai fara ne da batun yin hakuri da ɗabi'un mata in malam ya shirya shi muke jira أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalatu wasalamu ala afdal khalqillah habibi ilahi alamin alazi summi fi sama'i bi ahmad wa fil arabin bi abil qasim mustafa muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabi al wa ala jami al anbiya wal mursalin yana daga cikin haƙƙi da ainihin mace take da shi a wajen miji shi ne kamar yadda muka sha faɗa a hadisai kiyaye mutuncin matar kaucewa duk abin da zai haifar da cin zarafi da cin mutunci musamman abin da za ka samu wasu suna da shi na togaci haƙƙi irin na ciyarwa ko rashin yin abin da ya dace kullum yana jiran matar shi ta mishi hidima wanda musulunci yana ƙarfafan hidima kamar yadda mun sha faɗa mun faɗa a baya kuma ba laifi ba ne a ta maimaitawa ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yakhdimu al-iyala illa sadiqun aw shahidun aw rajulun yuridu Allah bihi khayra ad-dunya wal akhirah ba mai wa iyali hidima sai waɗanda suke da waɗannan tanaji sai siddiqi ko shahidi ko mutumin da Allah yake san alherin duniya da lahira a tattare da shi wato hidimta wa iyali wata ɗaukaka ce da sai Allah ya zaɓi mutum ake yi mishi wannan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya lizumtawa iyayenmu suka yi mana albarkacin wannan hidiman nemo ma muka rayu muka samu kanmu a cikin rayuwa har Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu muke kaiwa yadda muka kai su su ma iyalanmu suna bukata wato jigo a cikin iyali dai ita ce mata kamar yadda muka sha faɗa lokacin da mace ta samu kyakkyawan kulawa ta samu kyakkyawan lura da kyautatawa to za ta taimaka ma mutum wajen tarbiyyar ya'ya salihai gwaraza lokacin da mace ta samu kyakkyawan kauna ta sami ta samu soyayya ta samu girmamawa da mutuntawa a wajen mai gidanta da wannan mata za ta zama mai kwarin gwiwar da za ta taimaka wajen yi wa 'ya'yan su zama tare gwaraza tare mutanen kirki wannan ne ya sa musulunci yake haramtawa sosai abin da ya shafi duka mal asafu shadid akan samu wasu mazan su zama a mu'amalarsu da iyalansu har da duka me zafi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la ata'ajjab mimman yadribu imra'atahu wa huwa bid-darbi aula minha ina mamakin mutumin da ke dukan matarsa irin wannan mutumin shi ya fi cancanta a duke shi hakan samu wannan ƙauyancin a cikin mutanen mu cewa wannan baiwar Allah da Allah subhanahu ta'ala ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku tufafi ne sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare ku wanda akwai wani babban malami Sheikh Barakat ya yi sharhin wa'annan kalmomin masu faɗi kan me ake nufi da libas ya fito da sifan wannan tausifin da alkur'ani ya yi kan cewa mace sutura ce ga miji shi ma miji sutura ne ga mata ta yadda abubuwa da yawa sutura ke yi ta mutuntawa komin girman mutum komin kima shi komin darajar shi da zai fito babu sutura a tare da shi babu tufafi a tare da shi za ka samu mahaukaci ma za a gan shi kenan sutura ɗaya daga cikin aikin ta samawa mai ita ma'abocinta mutunci da daraja a cikin al'umma sutura tana ɗaya daga cikin aikinta ta shine wannan to Allah subhanahu ta'ala ya kiraye matan mu da sutura hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wannan suturan ita za ka wulakanta ita zai kai idan ya zama na abu ba za a iya tattauna shi cikin mutunci ba ba za a iya fahimtar da juna ba wato fahimtar juna da tattauna da ƙoƙarin ganin an yi mu'amalar da za a fahimci juna ita shari'a take so. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan ci gaba da bayanin wanda ya yi haƙuri da halayen matarsa da irin ladadakin da zai samu. kuma ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa shine kyautatawa kamar yadda na faɗa abin da ya shafi kula da haƙƙin sutura haƙƙin cirewa haƙƙin makunci da duk abin da ya shafi wannan ya zo daga imam zainul abidin yake cewa inna arbakum inda Allah kuma ala iyali lalle yana daga wanda ya fi sawa Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi ya zama yana cikin samun yardan Allah wanda ya fi yalwata wa iyali kuma ala iyali wanda duk abin da ya samo gidansa a yau irin kuncin rayuwar da muke fama da shi a duniya sakamakon duniya bayan koronan nan ka samu mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya ga zuciyar shi cewa duk fafutukar shi ya zai yi ya rufa wa kansa asiri ya rufa wa iyalansa asiri ya kawar da iyalansa da neman bukatuwa zuwa gabara da roƙo a gidajen mutane da maula sai ka samu Allah subhanahu ta'ala yana yalwata masa to ne za zaka ga mutum a shago an jera shago a kasuwa dukkan su irin tufafi ɗaya suke sayarwa dukkan su kadarori ɗaya suke sayarwa amma mutane su zo su wuce shago ɗaya biyu uku su je na hudu ko na biyar ko na shida su kyale wannan alhali duk komai nasu iri ɗaya ne me sirrin wancan sirrin addu'an iyali sirrin kyautatawa iyali sirrin yin aiki da waɗannan koyarwa na shari'a sai Allah subhanahu ta'ala ya ta turo mishi kwastomomi waɗanda za su yi mai za su yi mai ciniki saboda Allah subhanahu wata'ala ya san in ya koma gida ga irin abin da zai aikata ga irin yadda zai kyautata wa iyali bi Allah subhanahu ta'ala ya yalwata masa ya ba shi abubuwan da zai je ya isar da wannan ya sauke wannan dama da wannan wajibi da Allah subhanahu ta'ala ya daura masa hausawa suna da kalmar da suke cewa zafin nema ba ya kawo samu so nawa mutum zai yi ta amma ya rasa don me saboda bai yi aiki da irin abin da ya dace ya yi ba to yana ɗaya daga cikin haƙoƙi muhimmai kamar yadda muke maimaita shi saboda yana da alaƙa da rayuwa shine haƙƙin kyautatawa haƙƙin sauke wajibi bayan wajibin a ƙara da mustahabbi in an samu ɗan dama a canza abinci a ɗanyi abubuwan da kowa zai ji daɗi kamar yadda muka sha faɗa a baya kada ka zama mai kama karya akan abin da ya shafi abincin ma da za a ci a gida kullum ba za a ji ra'ayin iyali ba ba za a ji ra'ayin yara ba da an yi magana ka ce kai tuwon dawa kake ci mai kuka yara su rasa abin da ke musu daɗi kullum ra'ayin ka kai kaɗai a'a da Allah ka dinga ba da daman da uwar gida da amarya da sauran yaran gida dukkaninsu za su zama suna da ra'ayi akan irin abincin da za a yi a dinga tunawa ko ma ku yi salabas ku tsara barnamij a tsara yau an yi kaza gobe a ai kaza in Allah subhanahu ta'ala ya sa akwai wannan nau'in na wadata duk wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai haifar da kwanciyar hankali a cikin gida zai haifar da yalwatar arziki a cikin gida Allah subhanahu ta'ala ya yalwata mana ya fitar da mu daga kuncin rayuwa ya mana maganin matsalolin da ake fama da shi na talauci a duniyar musulmi baki ɗaya, in Allah wali tawfiq وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه to masu raro gashi dai malam ya fara sakin jiki da bude sabon kundi a wannan fanni na tarbiyya kamar dai yadda ya saba to amma lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke nan birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na kungiyar kungiyar rap ta rasul azam foundation da ke birnin kanon dabu godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shine kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan rikicin kasar habasha inda ake gwabza yake tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen yankin tigray da kuma masababin wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu wanda da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za su biya musamman a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. farko dai zai kyau mai a kan muhimman abubuwa waɗanda suka faru a takaice kan rikicin da kuma musabbabinsa an fara rikicin ne dai a ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ya bar da umarnin kaddamar da yaƙi a kan dakarun 'yan tawaye na yankin tigray ya ce ya bar da wannan umarni ne domin mayar da martani akan wani hari wanda aka kai a wani sansanin soji da ke dauke da sojoji na tarayya a yankin tigray ƙarar ruruwar wannan rikici dai ta samo asali ne sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin gwamnatin Abiy ahmad da kuma jagorin 'yan jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce take gudanar da aika na gwamnati amma bayan zuwan Abiy ahmad akan mulki ya jingina ta a gefe Abiy ahmad dai ya hau mulki ne a shekara ta 2018 bayan an sha fama da rikici da kuma zanga-zanga na kin jinin gwamnati a lokacin sannan kuma ya yi ta bibiyar a kawo sauyi na tsare-tsare amma kuma yankin tagara ya ki amincewa da hakan daga nan ne kuma sai aka samu wani sabon takun saka tsakanin bangarorin biyu duk da cewa dai wani ba shine ya masomin rikici na asali a tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan kabilar tigray ba domin kowa wani rikici ya samo asali ne daga tsarin gudanar da gwamnati na kasar ethiopia tun a cikin shekara ta 1994 ethiopia tana fama da tsari irin na federaliya wanda hakan ya sa kabilu da dama ke lura da gudanarwa na yankuna goma na kasar jam'iyya mafi karfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ta taka muhimmin rawa wurin ganin cewa an samar da wannan tsari inda jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka suka samar da shugaba guda ɗaya wanda yake mulkin ƙasar daga shekara ta 1991 bayan an yi wa sojoji mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba na zaman lafiya sai da an yi ta samun ƙorafi akan batun take haƙƙin bil'adama da kuma yanayi na demokuraɗiyya rashin gamsuwar 'yan ƙasar da wasu batutuwa waɗanda suka shafi gudanarwa a ɓangaren gwamnati ya janyo zanga-zanga wanda hakan ya jawo aka yi garan bawul a gwamnatin ƙasar har mr abi ahmad ya zama prime minister ban zaman sa firaminista ya samar da 'yanci na siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta the prosperity party inda ya cire manyan 'yan kabilar tigray daga makamansu bayan zarginsu da cin hanci da rashawa hakanan kuma ya kawo ƙarshen rikicin yankin da ake fama da shi wanda aka jima ana yi tsakanin ƙasar habashi da eritrea wanda hakan ya sa ya samu kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 2019 wannan kyautar da aka baiwa abe ahmad ta sa ya yi fice amma kuma hakan ya jawo masa sukar ga bangaren 'yan kabilar tigray jagororin tigray na kallon tsare sa a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a kasar inda suke ganin cewa gwamnatin tarayya za ta kwace karfin iko da kasar wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin kane-kane a cikin harkokin gudanarwa ba kamar yadda suka saba yi a baya rikici tsakanin bangarorin biyu ya ƙara yin tsami ne banda yankin na tigray ya watsi da umarnin gwamnatin tarayya inda yankin ya yi gaban kansa wajen gudanar da zaɓe a yankin ba tare da izinin gwamnatin tarayya ba wanda gwamnatin tarayya ta habasha ta dakatar da zaɓen ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya ƙara ɗaukar zafi banda gwamnatin tarayya ƙasar habashan ta dakatar da bar da kuɗi da kuma yanke hulɗa da yankin tigray inda ita kuma gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta bayyana hakan da cewa tamkar shelanta yaƙi ne a ƙasar ethiopia wadda ita ce ƙasar afirka wadda ta fi kowace ƙasa daɗewa a matsayin ƙasa mai yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuƙa tun bayan da abi ahmad ya hau kan karga mulki wanda shi kuma ɗan kabilar oromo ne kabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ethiopia wanda ya buƙaci da kawo sauye-sauye ta fuska siyasa a ƙasar da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya wanda ya furta hakan a jawabinsa na farko bayan karɓar matsayin firaministan ƙasar 'yan siyasa daga yankin tigray da suka jagoranci ƙasar ta ethiopia tsawon shekaru 27 ana zaton cewa suna da gasken waɗanda suka jawo wa shirin na abi ahmad matsala a shekarun 1970 zuwa 1980 jam'iyyar yankin tigray ta yi yaƙi domin ƙwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar ƙasar wadda suka karbi mulki a shekara ta 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da karfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bayar da karfin gaske ga tarayyar ƙasar inda wasu suke ganin cewa gwamnatin tarayya na danne 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a ƙasar a shekara ta 2019 jam'iyyar ta ƙi yarda a haɗe ta da sabuwar gwamnatin abi ahmad da kuma jam'iyyarsa ta prosperity party firaministan ƙasar habasha abi ahmad wanda suka rafa gari da jam'iyya mai mulki ta tigray kan manufofinsa na siyasa ya ainihin dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar yadda 'yan tawaye ke matsawa a kusa da babban birnin ƙasar inda gwamnati ta buƙaci mazauna addis ababa da su haɗa kai domin kare yankunan su. mayaka na tigray karkashin jagorantar jam'iyyar 'yan tawaye ta tigray people's liberation front wadda take dauke da makamai sun shiga biranen dise da kuma kumbalta a ƙarshen makon da ya gabata inda suka shiga yankin amhara wanda yake makwabtaka da tigray kuma suke da nisan kilomita 400 daga babban birnin ƙasar addis ababa ana tunanin yakin kwato dise na ɗaya daga cikin faɗa mafi muni yanda ake ganin birnin a matsayin mashigar addis ababa ta kudanci da kuma iyakarta da jibuti a gabacin kasar wani lauya ɗan ƙabilar tigray da ke zaune a birnin addis ababa ya canza haka lamura dai sun canza baki ɗaya a birnin domin kuwa 'yan sanda suna kama 'yan ƙabilar tigray a samamin da suke kaiwa a gidaje da shaguna a lokacin da ake duba motoci akan tituna da kuma shingayen bincike kamar dai yadda ya faɗa to sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta birnin addis ababa ya ce ana kama mutane ne kawai idan aka tabbatar da sun aikata laifuka ya kuma tabbatar da cewa mafi yawan waɗanda aka kama 'yan kabilar tigray ne amma ya ce ana kama wasu kabilun matukar da aka same su da hannu wajen aikata laifuka musamman ma waɗanda za su iya ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar ko kuma taimaka ma 'yan tawaye a ƙarƙashin wata sabuwar dokar ta ɓace wadda aka saka a habasha hukumomin ƙasar sun ce sun cafke mutane da dama da ke goyon bayan 'yan tawan tigray tun a watan mayu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa mutum 400 na dab da fuskantar fadawa cikin matsanancin yunwa da mayakan 'yan tawaye suka kori rundunar sojan ƙasar ethiopia daga makile babban birnin tigray a watan yuni ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce an kafa shingaye yayin da ƙarancin makamashi ya sanya ake samun matsala wajen isar da kayayyakin agaji a yankin a dai lokacin rikicin kasar habasha ke kararin cabewa da kuma yadda 'yan tawaye suke karkwace iko da wurare masu matukar muhimmanci ta fuskar ayyukan soja da kuma tsaro faraministan kasar ta habasha ya yi kira ga 'yan kasar da su ɗauki mataki domin tunkara 'yan tawayen ya yi kiran ne a shafin sana facebook ba musu rahotanni sun nuna cewa 'yan tawaye daga yankin tigray da ke arewacin kasar sun kwace iko da garuruwa da dama da ke jihar amhara kamar da kuma gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayen da kisan fararen hula a ɗaya daga cikin garuruwan da suka kwace iko da su ƙungiyar tigray people's liberation front ta ce babban burin ta dai shine ta kutsa kai a cikin lardin arewacin ƙasar a cikin rahoton da shafin yanar gizo na addis standard ya bayar ya ce a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi firaministan ƙasar habasha abiy ahmad ya ce matsawarin in tawaye suke zai jefa ƙasar a cikin yane wanda zai iya rushe ta baki ɗaya, kan haka dole ne dukkanin al'ummar ƙasar habasha su haɗa ƙarfi da karfe domin tankarar mayakan 'yan tawayen da suke burin wargaza kasar a wani sakon toyota wanda ta wallafa ranar lahadin ta gabata gwamnatin kasar ethiopia ta ce 'yan tawayen sun kashe fiye da matasa 100 a yankin kumbalcha area kuma mayakan 'yan tawayen ba su ce komai akan wannan tuhumar gwamnatin habashan ta yi a kansu ba a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an kashe dubban mutane tun daga somar rikicin yayin da aka raba miliyoyi da gidajensu da dama daga cikinsu kuma sun fada a cikin halin matsananciyar yunwa a nasa bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen rikicin na habasha tare da kira ga dukkanin bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su koma su zauna domin tattaunawa su kuma daina furta kalamai waɗanda za su iya tunzura magoya bayan su a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya yi kira da bayar da kariya ga fararen hula tare da kaucewa duk wani abin da zai iya cutar da rayuwarsu ko kuma salwantar da ita da kuma saka su a cikin kunci wasu daga cikin mambobin kwamitin waɗanda suka hada da china da rasha a kallon rikicin da cewa rikici ne na cikin gida amma kuma duk da haka sun kirayi ɓangaren rikicin da su koma teburin tattaunawa gwamnatin kasar habasha dai na zargin cewa abin da ke faruwa a kasar wani tsarin lamari ne kuma su daga cikin manyan kasashen duniya suna da hannu dumu-dumu a cikinsa kamar kuma take zargin cewa an yi amfani da wasu daga cikin kasashen afirka da suke makwabtaka da kasar wajen aiwatar da wannan manufa ta abin da ta kira yunkurin wargaza habasha to jama'a masu lokacin da muke da shi ya riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauki don jigon da yardar Allah kafin wani lokaci mu dudun kowa da kowa ne Abdullahi Salo ka tsana da shirye shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to don kawo karshen shirin namu baki daya amma da yake muna da sauran 'yan dage wuki hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara hassan gare ka iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta musanta rahotannin da wasu kafofin yar labarai ke ambatowa na cewa ta yi wata tattaunawa ta kai tsaye da amurka game da batun tattaunawar biyanna mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katib zade. ya ce ya furcin da mashawarcin amurka kan tsaro ya yi na cewa sun aikewa da iran sako kai tsaye babu kaushin gaske a ciki hasali ma babu wata tattaunawa da ta wakana a cikin watannin baya-bayan nan tsakanin iran da amurka kan batun tattaunawar biyanna kuma game da wasu wasiku a rubuce da waɗanda ma ba a rubuce ba enrique mora ne ya karɓe su kuma aka mayar da amsa a gare su nan take mr hatib zadi ya ƙara da cewa kamata yi kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar su mai da hankalinsu kan tattaunawar ta biyanna maimakon yin farfaganda a kafofin yada labarai musamman faɗin labarai marasa tushe bayanai daga habasha na cewa 'yan fafatakar awari na yankin tigray sun fice daga garuruwan amhara da kuma afar abin da ke nuna cewa sojojin gwamnatin habasha na samun galaba a yakin da ake yi na tsawon shekara guda a ƙasar rahotanni sun ce mayakan 'yan tigray da ke gwabza fada da dakarun gwamnatin habasha sun fara shanyewa da garuruwan da ke makwabtaka da yankin arewacin kasar da a baya suke karkashin ikonsu mai magana da yawon 'yan tawaye na tplf shi ma ya tabbatar da hakan mr harida ya ce suna fatan wannan mataki da suka ɗauka zai sa ƙasashen kitare su taimaka wajen shawo kan halin da ake ciki a yankin na tigray ba tare da fakewa da cewar mayakan na ci gaba da mamayar yankunan na amhara da na afar ba da ma tun a baya daga cikin sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu da za su kai ga tattaunawa sun haɗa da barin waɗannan garuruwan ana fatan wannan mataki na 'yan tawayen ya kai ga hawa teburin sulhu da zai kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da raba wasu da matsugunansu a nata bangare amurka ta yi fatan matakin mayakan na yankin tigray zai bude kofar tattaunawa ta hanyar diplomasiya babbar jam'iyyar adawa ta gambia udp ta shigar da kara kotu tana mai kalubalantar sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 4 ga watan disamban nan don kafin bayyana sakamakon zaben ne dai jam'iyyar ta udp ta yi watsi da shi yayin ganawa da manema labarai lauyan babbar jam'iyyar ya ce sun buƙaci kotu da ta soke sakamakon zaben da shugaba adama barau ya lashe ita dai hukumar zaɓe a ƙasar gambia ta bayyana shugaba adama barau a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka yi a farkon watan disamban nan inda ya lashe kashi 53 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da usainu darboe ya zo na biyu da kashi 28 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa. majalisar yankin duniya ta yi gargaɗi game da barazanar fari da kan iya shafar dubban mutane a somaliya akalla mutum ɗaya cikin hudu ne ke fuskantar barazanar yunwa a somaliya a sabili da fari da ƙasar ke fuskanta a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton gargaɗi da ta fitar wani dai na zuwa ne bayan ƙarancin ruwan saman da aka fuskanta na kusan damuna hudu a jere a cewar rahoton matsalar za ta yi ƙamarin da za ta kai ga barin mutum miliyan biyar ga bukatar agajin gaggawa na abinci sama da shekaru talatin somaliya ba ta taba fuskantar irin wannan hali na fari ba a watan da ya gabata mahukuntan somaliya suka ayyana wannan matsala ta fari a matsayin abin damuwa da ke bukatar tallafin gaggawa to don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai dan allah kama can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni da na jagorancin gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya